manuniya. a group din mu a wannan kungiyar tamu muna da kwararru da muke son mu bayyana ma jama'a a hankali kamin zabe yadda in mutum ya zo wurin su za su iya ganin shi tsirara ya zo musu da gaskiya ne ko ya zo musu da ƙarya ne mataimakin shugaban wata kungiyar tattagar tattalin arzikin arewacin Najeriya kenan ke cewa za su yi tsarin da za su sa demokaradiyya a wannan karan ta yi armashi shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna sanata Ahmad Mama Makarfi ga yau duniya yake cewa duk da yake dai maganar canjin kuɗin nan an ce masu tarin tilin kuɗi ake son ɗaukar mataki akai amma da yanzu talaka ne kawai ke ta faman yaushi. Yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za su samu kuɗin su. Ka sani ma ko suna da kuɗin a yanzu haka halin da ake ciki amma wa ke shan wahala ba talaka bane a yanzu. Wannan canjin da ake yi ana so ne ana ji ana gani a sa mutane su wahala kuma su yi asara. Sai kuma shugaban kwamitin da masokilan tare Najeriya ta kafa don bibiyar wannan batu ya ce zaman su da shugaban babban bankin Najeriya ya yi tagomashi. Gwamnan bankin Najeriya na farko ya yarda kamar yadda doka ta ce tsohon kudin Najeriya wato naira ta ci gaba da zama mai daraja a dukkan bankunan kasuwanci na Najeriya babu ranar tsayawa. Sai dai kuma duk da wannan shugaban kwamitin da ke kula da bankuna a masokilan tarayyar Najeriya ya ce su kam har yanzu suna da wasu tambayoyin da ke buƙatar amsoshi. Shin kuɗi nawa ma suka buga sannan kuɗi nawa aka tura yake yawo a cikin tattalin arziki tattalin arzikin mu bai yi ƙarfin da zaka zo ka ce kowa ya tafi ATM ya je ya ciri kuɗi ba. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a yakan zo da sanyin safiya babu wani fashi. Shiri na ɗari da uku cikin jerin shashiren manuniyan da kan sauke sabon salon sautin da zai sa shirin ya yi armashi. Armashin kuma ya sa mataimakin shugaban wata ƙungiyar tattagar tattalin arzikin arewacin Najeriya Malam Abubakar Muhammad Kantoma ya ce dole ne su saisaita siyasar Najeriya domin talaka shi ne abu abin rarrashi wanda duk zai zo mu zabe shi ko gwamna ne ko dan majalisa ne ko shugaban kasa ne shin ya ma san me matsalar mu kamar likita ne yazo kana da ciwo na malaria yazo yana cewa wai yana neman ya maka bayanin ci ko ya taba yaran ido so irin waɗannan abubuwan ba mu san dauke hankalin jama'a kuma mu wayewan mu ta kai wurin mu san meye ne bukatun mu a group din mu a wannan kungiyar tamu muna da kwararru da muke son mu bayyana ma jama'a a hankali kamin zaɓe. yadda in mutum ya zo wurin su za su iya ganin shi tsirara ya zo musu da gaskiya ne ko ya musu da ƙarya ne kamar yadda aka mu mu ba irin kungiyar nan bace da zamu zo mu yi terere a gidajen rediyo mu je mu kwanta abin da muke nufi za mu bi ku a majalisar dattijai ne a majalisar tarayya ne a shugaban kasan ne Za mu tabbatar da cewa mu in muka ga ka kauce ko aka yi budget muka ga mu ga abubuwan da za su yi tasiri ga mutanenmu ba to za mu yi tsaye mu tabbatar da ko kotu za mu je mu tabbatar da an gyara waɗannan abubuwan su kuma gwamnoni su shirye mu don za mu yi mobilizing mutane mu gaya musu irin shugabancin da ya kamata su samu da yadda ya kamata a rigi talauci. Wannan dai ba shine a karin farko da muke ganin kungiyoyi irin taku suke fitowa suke bayanin cewa fa lalle fa a yi tsayin daka domin ganin an samu sauyi. So tari zaka ga mutum idan ya fito yana nema a kawo sauyi sai kaga shiru kuma bayan wani dan kankan lokaci eh mafiya masu neman takara ko masu neman a san su suke irin waɗannan abubuwan a da wannan kungiyar kowannen mu yana da aikin da yake ba muna neman kuma wata alfarma ne daga wani dan siyasa ba muna neman ma wani dan siyasa ya san mu bane game da maganar canjin kuɗin da aka ce an ƙara kwanaki goma kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna da ya taɓa shugabancin kwamitin kuɗin masarjan tare Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ya ce ai wannan canji talaka yake casawa ba masu kuɗin da ake ta ƙoƙarin kwakule kuɗin hannunsu ba shi yasa talakan ke ta shan gashi kashi kashi. Maganar canjin kuɗi dai gwamnati ta riga ta canza. Maganar shi ne yadda ake tafiyar da canjin. Ƙasashe da yawa a duniya sun canza kuɗi ba wanda ya wahala ba wanda ya rasa kokobo. Yanzu cikin wahala ake ko sabon kuɗin ko tsohon kuɗin ka samu dubu biyar ma ya gagara ko a banki ko a POS ko a ATM. To an ce an ƙara kwanaki azabar da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karamar azaba ba ce hanya ce ba ta tunanin talaka da yake ko ma ina ne ba ko a birnin ko a karkara wannan ba tsari ne mai kyau ba ba tsari ne mai tsafta ba ya kamata gwamnatin tarayya da central bank su ƙara nazari da tunani su tabbatar na farko cewa akwai isassun kudaden nan na biyu shine cewa bai kamata a bari kowaye ya asarar sisin kwabo ba akan dalilin waye cewa an canza naira ku masana ne wasu na maganar an zo da wannan tsari zai taimaka matuƙa wajen takura masu amfani da kuɗi wajen zaɓe da kuma maganar ta'addanci ba manya ke fitar da kuɗin ba yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za za su samu kuɗin su ka sani ma ko suna da kuɗin a yanzu haka halin da ake ciki amma wake shan wahala ba talaka bane a yanzu shi kuwa sanata Ali Induman jihar Bare barin barno ga yawa duniya yake cewa wannan maganar canji tsari ne da ke dauke da ganin kyashi inda majalisa na da ne wallahi bai isa yi haka ba don yanzu ɗazu na gaya ma sanar president ma ce ya ya bari ana yin haka yana cewa wai akwai hanyoyin da ake bi to ai dama karfe idan baya ji in an sa shi a wuta shine ake lankwasa shi yanzu a fefele in yasan cewa abinda matakin da zamu dauka zai taba kujerarsa a guje zai zo shi waye ne kila komi da dalili shi kila Allah shi yasa bai bar ni na zama sanar president baka wani ba zai tolerate irin wani abun ba ba gidanka a Najeriya ne kasan mutane an baka aiki don kai ma jama'a aiki sannan kuma ka je kana aikin da zai zai affecting jama'a din gwamnatin demokradiya gwamnatin jama'a ne don jama'a kuma da jama'a ke yi jama'an Najeriya wannan policy da za su kawo da hanyar da suke bi zai affecting mutane wanda su ne 'yan Najeriya ɗin. Wannan canjin da ake yi ana so ne ana ji ana gani a sa mutane su yi wahala kuma su yi asara wannan ba daidai ba ne. Canja kuɗi a canja amma tun da sabon kuɗin babu shi je su kawo sabon kuɗin su gaya mutane inda za su je su canja kuɗin su shikenan su je su canja. Sai dai kuma tuna ka ji shugaban kwamitin wucin gadi kan bibiyar ba'asi akan maganar wannan canjin kuɗi Honorable Alhassan Ado Doguwa na cewa talakan kwanan nan zai yi murmushi. A yanzu dai ko babu komai mun sama wa jama'ar Najeriya mafita mun sama wa tsarin mulkin Najeriya tsaro da kariya da ba za a iya yin wani abu da ya saba da doka yan Najeriya su wahala akan abin da bai da tasiri a dokar kasa ba gwamnan bankin Najeriya na farko ya amince da matsayin doka cewar bayan ƙari da ya yi na ci gaba da karɓar tsohon kuɗi da kuma ba shi dama a ci gaba da cinikayya da shi na kwana goma sha bakwai masu zuwa ya yarda kamar yadda doka ta ce tsohon kuɗin Najeriya wato naira ta ci gaba da zama mai daraja a dukkan bankunan kasuwanci na Najeriya Najeriya ba lallai ne ta zama abin ciniki a kasuwa ba amma a kai ta banki at any point a karɓe ta a baka sabon kuɗi wannan zai ci gaba babu ranar tsayawa a iya fahimta mu shine in dai matsayin doka ya zauna kuma ya karba mu mun yadda akan haka to kaga ba mu da wata matsala kowane ɗan Najeriya ya sa ransa a inuwa babu wata rana da za a wayi gari ya kai kuɗinsa banki a ce yayi asarar kuɗinsa shi kuwa mukaddashin shugaban kwamitin bankuna a masokilan tare Najeriya Honorable Hafiz Kawu kawo wasu dalilai yana mai gaya wa duniya cewa tsarin canjin kuɗin da aka zo da shi Najeriya fa ya sa tattalin arzikin tare Najeriya ya fara dingishi. Mun ce da shi a buɗe akan kanta a dinga withdrawing kuɗi ba akan ATM ba saboda layin da ake a ATM ya ɓaci ya yi yawa. Sannan ko mun ba da shawara cewa ya kamata gwamnatin banki ta sanar da wannan majalisa shin kuɗi nawa ma suka buga sannan kuɗi nawa aka tura yake yawo a cikin tattalin arziki saboda masu ƙananan sana'o'i da masu ƙananan bukatu sun fi yawa a cikin al'umma ba za ka zo ka kawo doka ka ce saboda ɗan kalilan amma kuma akasarin mutane da yawa su sha wahala ba ya ce mana an samu mutum dubu talatin sun shiga ƙauyuka mu ba wannan muke kallo ba kana maganar mutum miliyan ɗari biyu a najeriya a cikin mutum miliyan ɗari biyu nan in ka kasafta wurin miliyan ɗari da casa'in da tara yawanci masu ƙananan ƙarfi ne tattalin arzikin mu bai yi ƙarfin da zaka zo ka ce kowa ya tafi atm ya je ya ciri kuɗi ba shi sa ake layuka yanzu shawara uku muka bashi mun ce na farko a buɗe a dinga cire kuɗi ta kan kanta shawara ta biyu muka ce a ƙara wannan limit a dubu ashirin da aka saka a ƙara sannan shawara ta uku da muka ba ne muka ce ya ba da dama in mutum mutum yana da sa na halaliyarsa ya je ya deposit a account ko a canza masa a bashi wannan sabon kudi. duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne domin ba niƙa ba ne balantana a ce za a ba su damar su yi tushi domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki ɗari da goma sha biyar ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu dafin ikon su yi sallamar sakin kujerunsu duk ko da yake an ce waɗannan kwanaki da muke kidanyawa sun sa suna jin haushi kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muku muryar da kuka a cikin wannan shiri musamman ma dai Hafiz Baballe da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da suke taimaka wajen ganin wannan shiri yana numfashi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.